Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ra'ayin ku masu saurari daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci kuma kamar yadda ku ji a labaran duniya sakamakon matsalar rashin kuɗi da ƙasar ke fama da ita saboda takunkumai mahukuntan mulkin soji sun kaddamar da gidauniya domin neman tallafi daga 'yan kasar Nijar da ke zaune gida da kuma waɗanda ke rayuwa a ƙasashen ƙetare. Tuni aka fara samun tallafin kuɗaɗe a cikin wannan asusu. To sai dai tambaya a nan anya waɗannan kuɗaɗe za su iya taimakawa domin tunkarar kalubale da ƙasar ke tunkara yanzu haka? Shin ko haka na nufin cewa sojoji sun zaɓi tara kuɗaɗe a cikin gida mai sakamakon dogara da kasashen ƙetare za ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan maudu'i na yau kun ba tare bata lokaci ba sai mu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron namu assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon faransa suna na zaki so dangi zo ma karamin hukumar mulkin tambal da ke jihar sokoto a gaskiya wannan gidauniya da gwamnatin niger sun ka kafa domin tara kuɗaɗen shiga na aiki kamar a ciki gibin tallafin da kasashen waje ke basu gaskiya ta yake kuma sun yi tunani kuma wannan ya yi daidai sai dai muna kira ga su kuma 'yan ƙasar Nijar na cikin gida da kuma waɗanda a waje da su yi ƙoƙari kowa ya shigo ciki domin ganin cewa sun gina ƙasar su su da kansu ba wai dole sai sun jira tallafin wasu ba don haka ga su 'yan ƙasar Nijar su tuna cewa wannan kansu ne za su yi ma ba wai wasu za su yi ma ba 'yan ƙasar Nijar ta ci gaba to su ne suka ci gaba don haka ga muna kira gare su da don Allah su yi kokari su shigo ciki kowa da kowa ya shigo ciki domin ganin wannan gidauniya ta faɗaɗa kuma an cimma abin da ake so su na zaki so don ya zo ma ƙaramin hukumar tabbar da ke su Sokoto. Assalamu alaikum Radio Faransa, gidan radio mai albarka mai magana Ibrahim Gunigaji daga Maiduguri, Najeriya. in shawarar da zan ba Abdulrahman Chani ba wai gidauniya zai bude a cikin Nijar wanda za a tara mutane kudade ba a Nijar ne yana kuɗi yake su da aka rufe musu bododi kowa yana ta kansa kuma akwai maganin gidauniya ne gidauniya in za a yi ma kasashen duniya za a sa su yi saboda haka mafita guda ɗaya ne ya ce 'dan yan Nijar ne dan su ji daɗi ko kuma abubuwa ne wanda bai kamata ake wa yan Nijar ba shi yasa ya nemi wannan juyin mulkin to yanzu ya gashi ya sa su tsaka mai wuya abinda nake so da shi ya dauki shawaran jama'a ya ɗauki shawara ya miƙa mulkin nan a ba fararen hula shine mafita ba wai zai buɗe gidauniya ba mai magana ibrahim salam irki hausa abdulkarim luluka da zaki mata mai jamhuriyar niger to wannan asusun da aka ƙaddamar gaskiya ya yi abu ne mai kyau daman dogaro da kasashen waje wannan ba abun nan ba ne ba gashi dogaron da aka yi abu kaɗan da ya faru gashi an shiga wani irin hali amma da ƙasar ku ce kuka dogara kuka haɗa hannu da masu arziki da 'yan kasuwa da wasu ƙungiyoyi na cikin gida da duka hakan ba za ta iya faruwa ba za a shiga irin wannan matsalar da aka shiga amma insha Allah insha Allah muna nan muna addu'a sai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abubuwan kuma da izinin Allah Nijar sai ta ci gaba haimun cika gurin a Nijar bi izinillah irfi Hausa tashi lafiya sunana kwamar umar baban ya sabon gida karamar hukumar kafin hausa jihar jigawa a najeriya To za mu iya cewa idan har hakan zai samarwa da talaka ci gaba da kuma ƙarshen matsalolin yunwa da ake fuskanta da sauran wasu abubuwa da za a iya cewa za a samu to wannan ai ba wani abu ba ne su dai mu yi fata da alkhairi ko kuma mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan mataki idan har zai kawo ci gaba da sauƙin rayuwa da kuma samun nasarar abin da ake buƙata ya zama alkhairi baki ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara da sa'a da ci gaba comrade umar baban yayi sabon gida daga jihar jigawa a najeriya assalamu alaikum radio faransa international mai magana iliya mai shayi garken daura ala hakikan wanga takunkumin da aka sa jamhuriyar Nijar wanga tallabi da suke ajiyewa da na ƙetare da na cikin gida domin su ajiye kudade domin su tunkari ƙalubalen da yake gabansu cikin ƙasa na rashin kuɗi to ya magana suka ce kowa ya raina gaba ya ga daɗin baya ba to mu abin da muke kira ga jamhuriyar niger da abubuwan da za a bada na harkar taimako to shi dama mai hannu da shi ni shi aka san da wani abu hannun shi shi kuma mara dama mara shi sai dai ya jira a bashi mu dai wani addu'a mu dai wanga tsaka mai wuya da aka shiga cikin jamhuriyar Nijar Allah ka kama na walwalarsa Allah wani ka sahil ka salihe mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci na gode radio faransa international suna na iliya mai shayi garkin daura assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio faransa yar afa'i suna na malam kabiru da ke nan marai dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillahi wannan ra'ayi da kuka bamu eh dan kasa ko ba mu tara kuɗin da za mu abin gaba za mu ƙasa za ta amfani sosai alhamdulillahi in dai aka ce ɗan ƙasa ya taimaka ya taimaka fa lillahi alhamdu mace tana taimaka ma mijinta miji yana taimaka ma mata ƙani yana taimaka ma miji wai ƙani yana taimaka ma magaji magaji yana taimaka ma ƙani makwabci yana taimaka makwabci to balantana ɗan ƙasa ko ba a tara kuɗin da za a sai isa ƙasa ba alhamdulillah in aka ce dan ƙasa ya zo ya yi kishin kasa mace ta bada yaro ya bada namiji ya bada babba ya bada tsoho ya bada alhamdulillah mu gurin mu dai a ce muna kishin ƙasai mu gurin mu a ce muna da kishin ƙasai shugaban ƙasa ya ce a taimaka a taimaka kuma ana iya taimaka ɗan ƙasa yana iya taimaka ma kasar shi in aka samu ko miliyan goma aka samu an ce ɗan ƙasa ya taimaka ya taimaka kuma alhamdulillah na gode magana malam kabiru daga maradi. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Umar Fifa sabon garin kauran na da jihar Zamfara. Muna godiya kamar kowace rana da kuke bamu dama muna tofa albarkacin baki. Hakika matakin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka dauka na neman tallafi wa masu arziki da kuma wasu daga cikin kamfanin kasar Nijar domin kaucewa matsalar tattalin arziki to hakika sai mu ce dama mun san haka za ta faru. wannan illa iyaka kenan domin duk kasar da ba ta dogara ga kanta sai kasashen duniya sun taimake ta to duk irin wannan al'amuran ba su kamata suna faruwa na juyin mulki ba su ba yiwuwa kuma yanzu kasashen turai da kuma wasu kasashen yamma su taimaka ma jamhuriyar Nijar domin ta bunƙasa tattalin arzikin ta tun da sun yi juyin mulki dan haka wannan na farko kenan karan farko kenan dan haka muna ba sojojin su da suka yi juyin mulkin nan shawara su mai da mulki ga demokuraɗiyya domin Nijar ta samu zaman lahiyar kuma walwalar tattalin arziki da kuma gina ƙasa ku tashi lafiya magana Umar Fifa sabon garin kauran namur jihar zamfara to haka yake shirin da na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rfi hausa za ka iya bayyana ra'ayin naka a wannan lamba ta whatsapp alamar kari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma a shafinmu na facebook ba ta rabata lokaci ba sai mu je ga ra'ayin wasu daga cikin masu sauraron namu sashen hausa radio france international sunana rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakore da ke jihar katsina muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakinmu dangane da kaddamar da asusu ko kuma gidauniya da ainihin gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar niger ta yi domin ci gaba da ayyukan raya ƙasa to gaskiya wannan samsam ba hanya ba ce mai bullewa ya kamata a ce gwamnatin mulkin sojan nan su nemi sasanci da ainihin kasashen waje domin waɗanda suke ba su tallafi su ci gaba da kawo masu tallafi a ci gaba da ainihin gina ƙasa da taimakon al'umma domin matuka aka ce za a tafi a haka to gaskiya babu yadda za a samu wani ci gaba a ƙasar domin mutanen ƙasar ba sa da kuɗin da za su iya tara kuɗin da za su yi aiki a ƙasarsu saboda haka muna kira ga ainihin sojojin da suka juya mulki ga hanya mai hanya ɗaya ce tilo wadda ya kamata su shirya zaɓuɓɓuka cikin watanni shida domin mai da mulkin nan ga ainihin farar hula domin a samu wanzuwar zaman lafiya da ci gaban al'umma na gode mai magana rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakuru ku tashi lafiya rediyon france international Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka sunana Ahmadu Soja dan Nijar ne mutumin tsamka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne rukun ka bamu hukumomin mu na jamhuriyar Nijar suka suka aza wata gidauniya domin a samu kuɗin da za su rika shiga cikin aljihun gwamnati domin a gudanar da wasu ayyukan da suka tsaya tun lokacin waccan eh, gwamnatin da ta gabata to wannan ya yi daidai lokacin da suka zo wanga sababbin su birgediya janar abdulrahman tani suka hau kan garagan mulki aljihun gwamnati ko taro ba su tarda ba sun kwashe kuɗin komi dama can dama kuɗin ƙasa baya shiga cikin aljihun gwamnati to ka gani an ba haka aka yi bakwa yaushe ne za a samu kuɗin da za a ci gaba da sauran ayyukan ci gaban ƙasar Nijar. wannan abu da suka yi sojoji ya yi daidai mu muna goyon bayan su allah ubangiji ka zaunar da kasar mu jamhuriyar nijar lafiya da sauran kasashen mu na afirka ma baki ra'ayi na dan ku tashi lafiya assalamu alaikum radio france ni na umma malam ali daga dogon nuta a cikin jamhuriyar Nijar ina so ba da ra'ayina bisa ga wannan gidan gidauniya da sojan kasar Nijar su so su girka cikin kasar Nijar to lalle wannan bai halatta ba dan ku ci talakawa kenan ikon da kun san ba ku iyawa don mikun kun kai juyin mulki don ku juyin mulki dan ku to ku zanu talaka ku ce wai talaka in ya sa kuɗi a cikin wata yi a kame a zare ku ce kuma ga wata gidauniya wannan bai kamata ba na gode radio faransa ina umma mala ali daga dogon a cikin jihohin nijar assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon faran suna na mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da wata gidauniya da mahukuntan jamhuriyar niger suka nema ga ainihin 'yan kasar jamhuriyar niger na cikin gida da wajen kasar domin bayar da tallafi ga ainihin jamhuriyar niger wannan ba shi ne mafita ba mafita guda ita ce su hau teburin sulhu da kungiyar tarayyar afirka ecowas da waɗansu kasashen turai da ke bayar da tallafi ga jamhuriyar niger jamhuriyar niger ba ta iya tsayawa da kafafunta domin waɗannan da aka nemi wannan tallafi gare su su ma ta kansu suke yi domin su ma karan kansu takunkumin ya riga ya shafe su mafi akasari dukkansu hada-hadar su ta ƙasashen waje ce kuma an samu su takunkumi ta kansu suke yi ya kamata sojojin jamhuriyar niger su yi dukkan mai yiwuwa ganin cewa an hau teburin sulhu domin a samu zaman lafiya bisa ga yadda aka saba. Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum mai magana Ibrahim Maitirida daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa. Hakikanin gaskiya wannan tsari da su hukumomin Nijar suka bullo da shi na neman taimako ta hanyar 'yan kasa musamman masu hannu da shuni wanda suke zaune a cikin gida da ma na kasashen ketare abu ne mai kyau. saboda haka muna musu addu'ar ubangiji allah ya sa 'yan ƙasar tasu su ba su haɗin kai yadda ya kamata ganin cewar yadda suka sami matsaloli da dama ta wannan juyin mulki da suka yi na rashin jituwa tsakanin su da ƙungiyar ecos da kuma wasu ƙasashen turawa da da suke ba su taimako to zahirin gaskiya wannan tsari da suka bullo da shi abu ne mai kyau muna musu fatan alkhairi fitintunin da suke fama da su da kuma matsalolin rayuwa na yau da kullum da wannan juyin mulki ya jefa su ciki ubangiji allah ya kawo musu afuwa su allah kuma ya ba su samun haɗin kan shauran ƙasashe da suka juya musu baya da kuma ƙungiyar ecos da ta rufe musu iyakoki allah ya ba su fahimtar juna ta haka ne muke ganin 'yan ƙasa za su samu afuwa za su samu sauƙin rayuwa ta yau da kullum na gode da fatan za ku tashi lafiya ibrahim mai ne daga nan sha'u ƙaramar hukumar birnin kudan jihar jigawa Assalamu alaikum Radio RFI kuna magana da Hashim daga nan garin Tsamama a Bal Filinge Jihar Tilberi a Jamhuriyar Nijar. Lalle hakikanin gaskiya mun ji daɗi wagage dauniya da gwamnatin mu ya kafa ta taimakon juna ta taimakon kai da kai ta ceton ƙasa. Lalle yana da kyau a ce dan Nijar ya yi kishin ƙasar shi ya ba da abin da ya ƙarfi musamman waɗanda a ƙasashen waje su ma sun aiko da tasu gudunmuwa mu kuma da annan cikin ƙasa duk wani kiran da kai an ka ɗibi dalarka don Allah ka amince ba asara ta kai ba kishin ƙasa na kai mu nuna kishin ƙasanmu ai don saboda muna dogaro da wasu sarwa ƙasashe na duk wasu abubuwa ake ta tuzguna muna ai ba mu kaɗai na muka taɓa yin abubuwa irin makamancin wannan ba irifi ne a muku fata alheri mai magana hashimu daga nan garin tsamama a bala filin gejiyar tilberi a jamfuriyar nijar irifi a tashi lafiya Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai bisa wannan ra'ayi namu da kuke karba. To tabbas wannan gidauniya da sojojin mulkin Nijar suka kafa ba lallai haƙa ta cimma ruwa ba. Duba da za ku ga yanayin halin da ake ciki. zaku ga wasu sassa ma yaƙi fa ake a nan cikin ƙasar Nijar ɗin Allah bai ƙaddara cewa sun je su gona sun samu amfani yanayin yadda za su zo su ƙara tallafawa ba duba da za ga kuma al'ummar Nijar kashi ɗari za ga kashi kusan arba'in da biyar zuwa hamsin da biyar ma duk manoma ne kuma gaskiya a cikin manoman za ga kashi goma kusan kashi takwas ko in ce kashi bakwai ma duk ba su aiwatar da wannan noma ba sakamakon wannan tashin tashina gaskiya dai akwai buƙatar su ƙara haɗa kai da wasu ƙasashe na duniya bisa yadda za a kawo wannan ƙarshen baraka amma tara kuɗaɗe gaskiya ko in ce biyar goma da in Nijar za su bayar ba lallai a ce an kawo ƙarshen wannan matsala ba. Na kwasa albasari abuwa faɗan Fatima da ke cikin garin Fatiskum na gode. To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na jin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa a madadin waɗanda suka taimaka shirya zo muku musamman ma Hassan Hassan da mutan Salaja sai ku da kuka bayyana ra'ayoyin naku akai. Abdullahi Isa ke cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI.